daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 60 25 da kuma 16 a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron matashar voa africa akan mita biyar sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a fm nomad dalol fm da kuma niya da ke birnin kwanni sannan masu mu a ghana za su yi samun matashar fm ta alfa radio da ke kuma si da kuma shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin mu na hantsi mahmud lalu ne tare da muhammad hafiz balle muka sake dawa a daidai wannan lokaci inda za ku ji cewa a yau ake bikin ranar mata a duk faɗin duniya to ko menene taken wannan shekara taken wannan shekara ta 2019 ne adalci domin samun abin da ya fi dacewa wato balance for better. Za ku ji ƙarin bayani sannan Maryam Dauda za ta shigo da shirinta na kallabi wanda shi ma shiri ne da ya tallaka a kan mata. Za a mana ahuwa a yau ma ba za mu samu damar kawo muku shirin wato sharhin jaridun Amurka ba amma muna dauke da wasu daga cikin ra'ayin da kuka bar mana. Za kuma mu fara ne da shan labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkanmu da hantsi. Wani alkalin kotun tarayya ya yanke wa tsohon shugaban kwamitin yakin neman zaben shugaba Donald Trump Paul Manafort hukuncin zaman gidan yari na tsawon watanni 47 kan kin biyan haraji da kuma yaudarar banki. Hukuncin ya yi ƙasa sosai da shekaru tara zuwa ashirin da masu gabatar da ƙara suka nema a yanke masa wanda da an aiwatar mai yiwuwa manafort ɗan shekaru 69 da haihuwa ya ƙara sauran rayuwarsa a gidan yari. alkali ts ellis ya nuna cewa ba wai an yanke wa manafort hukunci ba ne bisa manufar da aka kafa kwamitin bincike na mula wanda ke dubi kan ko kwamitin yakin neman zaben trump ya haɗa kai da rasha domin yin uh, tasiri kan sakamakon zaben shugaban ƙasa na 2016 A karo na biyu cikin watanni da dama a jiya Alhamis, Majalisar Wakilan Amurka ta yi Allah wadai da kowane irin nau'in kalaman nuna ƙeya a wani ƙoƙari da 'yan jam'iyyar Democrat ke yi na kawo ƙarshen takaddama da ake yi kan kalaman da ɗaya daga cikin mambobinta ta yi da ake ganin na nuna ƙeya ne ga Yahudawa. kusan dukkan 'yan majalisun sun amince da kudirin da ƙuri'a 423 da aka jefa ko da yake ba su ambaci sunan 'yar majalisar ilham umar ba 'yar jam'iyyar democrat daga jihar minnesota an jefa ƙuri'an ne da nufin nuna rashin amincewa da kalaman da ta yi a wajen wani taro da aka yi a makon da ya gabata a nan washington dc inda ta ce tana so ta yi magana kan yadda ake tafiyar da siyasa a nan kasar wanda ke nuna cewa babu laifi ka yi mubaya'a ga wata ƙasar waje. Waɗannan kalamai na Umar da ke nuna cewa Yahudawa ko kuma 'yan majalisa masu goyon bayan Yahudawa za su iya raba kafa wajen yin mu baya ga Amurka da Isra'ila na zuwa ne bayan wasu jerin kalamai da ta yi a farkon shekarar nan waɗanda ta wallafa a shafin Twitter. likitoci sun shiga zanga-zanga da ɗaruruwan lauyoyi suke yi a algiers babban birnin algeria a jiya alhamis domin kalubalantar shugaban kasar abdulaziz bouteflika a ƙoƙarinsu na gano wanda ya saka hannu kan takardar shaidar da ta nuna cewa shugaban mai shekaru 82 da haihuwa yana da lafiyar da zai nemi wa'adi na biyar yanzu haka bouteflika a kan keken marasa lafiya yake gudanar da rayuwarsa tun bayan da ya fuskanci matsalar shanyewar barin jiki a shekarar 2013 kuma ba a kasafai ake ganinsa a bainar jama'a ba. tun bayan da wata gagarumar zanga-zanga da aka yi makonni biyu da suka gabata kusan kullum sai an gudanar da ita kuma masu shirya borin sun ce a fito yau juma'a domin gudanar da zanga-zangar dukko da cewa akwai dokar da ta haramta yin hakan tun a shekarar 2001 kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc kwamandojin sojojin amurka a nahiyar afirka ya nuna shakkunsa kan ko ma'aikatar tsaro ta pentagon za ta aiwatar da tsarinta na rage yawan sojojin da ke nahiyar afirka da kashi goma cikin ɗari kamar yadda ma'aikatar tsaron ta sanar a shekarar da ta gabata a cikin watan nuwamba wasu jami'an ma'aikatar tsaron ta pentagon suka ce za su rage kusan sojoji 700 daga cikin 7,200 na amurka da suke a fadin nahiyar afirka zuwa watan yuni na shekarar 2020 a cewar jami'an rage yawan dakarun wani mataki ne na inganta yadda dakarun na musamman suke gudanar da aikinsu wanda za a iya bukatar su a nan gaba wajen fada da abokan fafatawa kamar rasha da china Wasu sanatocin Amurka jiya Alhamis sun aika saƙon ƙarfafa gwiwa da goyon baya ga mutanen ƙasar Venezuela da kuma yin gargaɗi ga waɗanda suke goyon bayan shugaba Nicolas Maduro ɓangarorin da duka suke cikin ƙasar da ke kudancin Amurka wacce ke ƙoƙarin rugujewa take kuma idan duniya. ga waɗanda suke venezuela yakin da kuke na neman 'yanci da kuma dawo da dimokuraɗiyya wannan yakinmu ne kuma sauran duniya ba za su manta da ku ba a cewar sanata marco rubio na jihar florida wanda ɗan jam'iyyar republican ne kuma shugaban kwamitin harkokin waje na majalisar dattawan amurka a nashi bangaren sanata bob menendez daga jihar new jersey wanda shine babban dan jam'iyyar democrat a kwamitin harkokin waje shi ma ya yi kira ga al'ummar kasar ta venezuela da su guji zub da jini su kuma nuna goyon baya ga juan guido a matsayin shugaban wucin gadi Muhammad Hafiz Baballa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bari mu fara da batun siyasa inda hukumar zaɓe ta najeriya a jihar kano ta ce batun amfani da na'urar tantance masu kada ƙuri'a wato kada rida a ranar zaɓe yana nan daram kuma tilas ne kowane mai jefa ƙuri'a ya kiyaye da dukkanin sharuɗa da ƙa'idojin da hukumar ta shimfiɗa kafin su ta inganta a tattaunawa da wakilinmu mahmud ibrahim kwari a kano kwamishinan hukumar a jihar kano farfesa riskuwa arab shehu ya kuma ce sun gudanar da garan bawul ga sha'anin ma'aikatan wucin gadi da hukumar ta ɗauka domin gudanar da zaɓe a gobe asabar kamin mu ɗauki ma'aikatan nan akwai ka'idodin da muka bi wanda ita hukumar zaɓe ta shimfiɗa na ɗai akwai matasa masu aikin bautar ƙasa akwai ɗalibai dama hukumar zaɓe ta kan amfani da ɗalibai na gaba da sakandare makarantu na gaba da sakandare kuma ta wannan hanyar muka bi kuma waɗannan yaran su ne aka ba a horo sha'anin yadda za su yi aikinsu na samu koke-koke na zargi sai ya zama na wajen aika su wajajen da za su je muka yi la'akari da kada ma a kai mutum kusa da inda yake da wata alaka to shi zargi diya da kai wani sai ya zo da shi wanda yana ganin ba a musu daidai ba ina da bayani cikakke na cewa 'yan siyasa sun yi kokari na su ga ta hanyar da za su bi domin a ɗaukan musu cikin mutanensu to amma ni ka'idar da muka bi wannan ce shi yasa ma lokacin da muka fitar da wannan ah, posting da na samu wannan muka sake juya shi domin dai a tabbata cewa an wa kowa adalci bayan an yi zaɓe na samu rahoto wasu ba su tsaya suka yi aikin sai da ya kamata ba saboda kowane baturen zaɓe na ƙaramar hukuma wajibi ne ya ba mu rahoto na waɗanda muka aika aiki me suka yi ya suka yi shi to waɗanda muka canza yanzu waɗanda muna da haƙiƙa ne a rubuce daga baturen zaɓe na ƙananan hukumi cewa eh wane da wani da wane nan da suka je wuri kaza ga irin abin da ya faru ga matsalar da aka fuskanta to ganin wannan ne muka ce to irin su irin su za mu cire su ba ma sai mun sake sasu ba tun da dama ai wajen ɗaukar sai da muka ɗauki kashi biyar bisa ɗari na waɗanda suna nan zaune jiran ko da ta kama zaman kota kwana kota kwana mm. domin baka wani zai tashi ran zaɓe ya ji baya da lafiya wani wani uzuri na iya gita wanda zai sa ba zai iya zuwa ya aikin ba mm. to irin wannan an samu rahoto kai tsaye shi turin zaɓe zai je cikin waɗannan da aka ajiye ya cike gibi ya cike gibi eh. to a baya akwai rahotanni cewa nan lokacin da ana abin da kuke cewa collation mm. ana tattara sakamakon zaɓe akwai jami'an zaɓe a ƙananan hukumomi da suka kawo rahoton cewa wasu wuraren ba a yi amfani da na'urar nan ta tantance jama'a ba da kuke kira kadirida wani mataki hukumar zaɓe ta ɗauka a dangane da waɗannan rahotanni da aka kawo cewa akwai yankuna da mazaɓu da kuma akwatunan da ba a yi amfani da kadirida ba to wannan akwai waɗanda sun jahilci dokokinmu na zaɓe wayansu kuma kila da gangan domin doka abinda ta ce idan al'umma na mazaɓa suka yi tsaye cewa lalle ba za a amfani da wannan na'ura ba dokar mu cewa ta yi ko ƙuri'ar nawa aka jefa wannan babu ta a wannan mazaɓar abinda muka yi mun yi mitin da su shugabannin jam'iyyun siyasa cewa yana da kyau su ƙara ilmantar da mutane domin ba daɗi a yi hasaran kuri'u da yawa to idan kuma mu ba a bi dokar mu ba dole mu mu bi abin da dokar mu ta ce ko yanzu a wannan zaben idan ba a bari aka aiki da dokokin mu ba mutane suka ce sai da suka ga dama za a yi zaɓe to za a yi hasarar ƙuri'a farfesa rizku arab shehu kenan shugaban hukumar zaɓe a reshen jihar kano ta yin da yau za a gudanar da bikin ranar mata ta duniya wato international women's day wata kungiyar kare muradun mata mai suna aspire women forum ta gudanar da wani taro na musamman domin tattaunawa da mata da kuma ba su kwarin gwiwa game da yadda za su jajirce wajen taimakawa kansu ga hawa umar da karin bayani daga abuja Taron shine irinsa na farko da ya mai da hankali wajen cusa ɗabi'ar tsayin daka ga mata don kyautata rayuwarsu. Barista Zainab Marwa ita ce shugaban kungiyar. Dalilin da muka taro a nan shine mu gaya ma mata we are all equal with men mu samu gender balance a Nigeria, mata su samu the same opportunities as men. So muni taron nan muna ba su shawara akan inda za su koma gida su yi um, advocacy akan wannan issue. Kuma uh, muna gaya musu how to be better people. Mun gaya musu how they can be more successful. Muna yi musu a motivational interaction. Ɗaya daga masu jawabi Hannatu Aƙilu ta ce dole ne mata su jajirce wajen ba da tasu gudunmawar a lamuran yau da kullum. Matsalar ba daga kowa ba ne, daga gare mu ne mata. Magana shine abin da kai kake zato ga kanka haka yake kasancewa gare ka. Idan kai ka ɗauki kai cewa ka isa, to ka isa. Idan kuma kika ɗauka cewa ke baki isa ba, to baki isa ba. Mata babban matsalar mu shine kullum muna fitowa muna ce muna yaƙi kan cewa a yi amanna da mu mu samu matsayi amma mu kanmu ba mu ba kanmu matsayi ba mazan nan da kike kallo su ma kansu fitowa suka yi suka jajirce suka nema so in ke kina son abin dan ke ma ki fito ki jajirce ki nema ba yaƙi ya kamata mu yi mu zama wai mu ɗaya ba ne saboda haka ni ba na ɗaukan kaina daidai da wani namiji saboda ni mace ce saboda haka ina son a ɗauke ni a matsayin mace kuma ina son idan za a bani yanci a bani yanci akan matsayin ni mutum ce mai basira a cikin kai sunana rabi sulu gambare mata even su 'ya'ya ne amma su ne iyayen gobe har suke suke nazari akan akan yadda za su tafiyar da rayuwarsu a duk inda suka iske kansu kuma su zama yan uwan juna wannan taro ni abin da na gani matashiya ne sosai a gare mu duka saboda abubuwan da kasashen waje suke yi kenan da yasa suka ci gaba juma'ar nan takwas ga watan maris ce ranar mata ta duniya wanda taken wannan shekara ta 2019 shine adalci domin samun abin da ya fi dacewa cewa wato balance for better Hauwa umar muryar amurka daga abuja najeriya Fagai da Hauwa kafin mu je ga shirin kallabi bar mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. Abin na gaske ne kamar Allah yanzu bari mu je ga mu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin malama Fadila Nuruddin Muhammad shugabar wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Things Development Initiative da Turanci. A hirar da suka yi da wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir, Malama Fadila ta ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta ta kuma bayyana irin abubuwan da kungiyar take yi. Ga Malama Fadila. To na yi karatu na primary school a Lufaloi primary school to daga nan sai na je um, um, Kano Bright Star inda na karasa secondary school dina na gama a shekara ta 2011 to daga nan ne na rubuta jam na samu admission na shiga BUK Bayero University kenan inda na samu um, damar karanta aikin jarida BSc Mass Communication kenan. Dama Eh gaskiya dama saboda ni art student ce kuma sai na samu da ikon Allah na karanta. To bayan na kammala shine na zo na fara aiki a wata gidan rediyo daga nan kuma sai na koma karatu na tun har yanzu dai ban kammala ba to ina yin PG a special education kenan bangaren masu. Eh. kika samu ne To zan iya cewa to alhamdulillah gaskiya abin da na samu ne. Duk da zaki ga kamar na canja sheka daga mascom na kuma eh. special education bangaren masu larura kenan larura ta musamman. aka canja sheka? To yawanci ina ganin kamar society din mu ba ta acknowledge din su ba ta dan basu gudunmuwa da ya kamata irin ba ma a lura da cewa suna da bukata daga kuma ya kamata involving din su a cikin society so shine nake ganin kamar misali in na karanta ni ma zan iya kawo musu wani ci gaba na musamman wanda ba a kawo musu ba insha Allah kin ce ke um, abin da yasa kike postgraduate a uh, masu mm. bukata ta musamman mm. saboda ke kawo wani canji ko mm. rashin kula da su mm. an kawo haka to ai yanzu ina cikin karatu ne ban kammala ba iki to yanzu me ake yi to yanzu gaskiya ni bana son zama haka mm. ina da foundation ta yara masu tasowa teens development initiative wanda ita ma tana duba al'amuran da ya shafi yara masu tasowa yan shekarun sha uku zuwa sha tara to daga nan muna fita da su mu je gidan marayu mu je gidan prison Mm. gidan yari kenan da kuma su gidan yara kangararru remand home kenan to goshin da zamu je sai muke ta tunanin ta ya zamu mu taimakawa mata muna taimaka musu ne da abubuwan da ba a rasa ba da mm. kaya da sabulun wanka da sabulun wanki ana faɗakarwa don a yayin ziyara zaki ga za a ce maka kaɗan tashi ka jawo hankalin waɗanda ka kawo wa ziyara mm. to kana tashi kai amfani da kalamai masu jan hankali wanda za su ji daɗin zuwanku shi kalamai misali wani iri ake musu na idan sun taso ga yadda za su kula da jikinsu ko kwana mene suna yara kenan wanda muka zo da su yawanci za mu nuna musu ne to kun ga idan kuka guje wa abubuwan da kullum ake tsoratar da ku cewa kar ku yi ba za ku fada cikin yanayin da waɗannan suka fada ba to misali ko shaye-shayen na zaki ga waɗanda muka tarar da su zaki ga ko sun yi shaye-shayen ne sun bugu sun je sun yi aikin daba dinnan da bai kamata ba ko kuma sun yi rape sun yi fyaɗe kenan ko kuma sun shiga dai sun yi faɗa da yan uwansu har ya kawo su wannan gurin to irin wannan ne muke kai su dan su ma su ga su zama mutanen kwarai da za su gujewa faɗawa cikin wannan mummunan aiki insha Allah. Allah ma fadila naga ga wannan pad eh. shi wannan kuma naga ba irin wanda muka saba gani ba ne. Eh. kamar ɗinka aka kwarai to kin ga kamar farko da na fara kuma na canja to da za mu kai wa waɗannan prisoners din mm. parts to sai muka yi tunanin da mu kawo musu wanda yau in mun basu gobe babu mai basu mai mm. me zai hana mu kawo musu wanda za su daɗe suna amfani da shi mm. to sai na fara research na fara bincike na inda na samu cewa a kasashen ƙetare inda aka samu ci gaba mata da yawa sun bar amfani da waɗannan disposable din wanda idan kai amfani da shi za ki yar saboda hash chemicals din da ake common chemical chemical um, sinadarai waɗanda za su iya illata jiki ko kuma suke kawo ƙaiƙayi ko kuma cira da mm. mata suke fama da shi to sai mata da yawa suka koma amfani da wannan cloth ne cloth pad wato um, yanki ne ake samu mai laushi wanda yake um, dauke da auduga a jikinsa 100% cotton ne to ake dinka shi kuma a samar da wani mataki wanda ba zai bari e leda wanda ba zai bari ya bullo ba shi mace idan tana al'ada kenan to sai ki amfani da shi zai fi lafiya a jikin ita kanta mace saboda babu wani sinadari da ke dauke da shi kuma zai taimaka wa ecosystem dinmu zai taimakawa matsalolin muhalli kwarai kawai saboda ba leda ba ne don shi wancan na ledan da na yi research da yin bincike yana yin shekaru da dama kafin ya yi dike kafin ya yi narke don ana cewa yana iya shekara 600 ko 800 ma to eh, saboda kullum in mace ta yi amfani da shi za ta wanke shi ne ta shanya shi mm. to sai ta kuma yi amfani da shi to kin ga wannan kenan zai ma taimaka mata wajen saving kuɗi mm. wajen taimakawa tattalin arzikinta tunda kin fito da wannan dabara za fara yin sa ne ki fito da shi kasuwa kwarai yanzu ma na yi nisa a samar da wannan abu saboda yanzu na kai shi wajen masu kula da hakkin mallaka wanda za su yi binciken su su ga idan ya dace a fito da yi kasuwa inda ma yanzu mun yi nisa gaskiya a wannan Jama'a masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin babbar bakuwar tamu Fadila Nuruddin Muhammad da Baraka Bashir da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Tumarala da Maryam Dauda yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayin da kuke bar mana akan na'ura. Assalamu alaikum. Mai magana wani dan sarki da shi karamar hukumar toro cikin jihar Bauchi Najeriya. Yana ba ta sanya na jihar Bauchi an za a yi zaɓe da Allah da a gudu bangar siyasa. Kuma dukkan al'ummar jihar Bauchi kowa zai yi zaɓen nan. Ya yaɓi cancanta ya zaɓi wanda zai masa aiki na gari. to Allah da annabi ku zaɓi wanda ya muku aiki. Kada ku zaɓi yan hayaniya. ku zaɓi wanda za su ku aiki su daraja sarakunan ku su daraja ku su san mutuncin ku kuma su zo su rika duba ku inda kuke asibiti ne makarantu ne kiwon lafiya ne wanda za su rika zuwa suna duba ku kuna faɗa musu ra'ayinsu ba wanda za su gudu ka su ka rasa da sun ki zaɓe ba za ka tsara ganin su ba da Allah jama'a jihar Bauchi yi la'akari da kwakwalwar kan kudi kudi. Assalamu alaikum. Musamman a harkar da jama'a a hajjin sa harkar Najeriya na jikin ina kira da a abakar da magoya sa da su zuba biyu to dai najeriya talaka da ke iya ba mun ka zaɓa kuma yi muke su. shekara goma sha shi da yanzu biyu bdb tana abin da gada mun yi addu'a allah shi kawo mana ƙarshen ko da Assalamu alaikum murai Amurka mai magana da Abun Didi Gungun Local Government jiha kebin Najeriya a matsayina na cikakken ɗan APC a ƙasar nan ni a rantsar da Jihar Muhammadu Buhari. Sakon kontinuwa ina mai ba da shawar Jihar Muhammadu Buhari ya kamata ya gawar hawan da talakan ƙasar gari ta ciki. Ya dai gani talaka ya jajirce wurin nuna mai ƙauna. Assalamu alaikum sashen Hausar Mura Amerika suna na Ali Bakori Jika ina kira ga matan jihar Kaduna da su to kwansu da farko ta su ba mai girma gona goyon baya saboda tarihi tarihin da ya kafa musu ta ɗauko mace matsayin makiya domin mace da ta san bukatun mata kada su bari wannan damar ta wuce su na gode sashen hausa na da amerika suna na aliba ko rufe kabista na zaune. assalamu alaikum gidan radio amurka mai magana da ɗan dauda ɗan kawo kabi da kewar mai balbago mara ɗan mazamin kuma su ƙasar ghana magana da ke gari na aiki ga shugaban ƙasa muhammadu su na neman ya zo ghana jirgi uku ke tare da shi Nijar yadda suke cikin yunwa ɗan al'ummar Nijar suna cikin yunwa ya ɗauko jirgi uku yana yau da shi gane ni gane ne ba jiyo na gani haka da yake yi na ƙasa yana ɓata kuɗin ƙasa haka ya yi amma akwai Allah salamu alaikum. Assalamu alaikum mai magana baban yiri shi karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya. Da yana biya ku yi kasa na ga dukkan matasan mu na jihar Bauchi. Kamar yadda muka zaɓi shugaban ƙasa. lafiya ba hayaniya ba komai. Allah ya sa ni wannan zaɓe na gwamnati da 'yan majalisu lafiya. Sai dai kowa ya san cancantar da ya kamata ya zaɓa. Ka zaɓi mai son ka da kuma wanda yake son ka da wanda yake so ya maka aiki. Ka zaɓi ta ka zaɓi wanda yake so ya maka aiki a jihar Bauchi da ɗan sanata da gwamna ka zaɓi daidai wanda yake so ya maka aiki. kamar yanzu kuma ga labarai a takaice. Wani alkalin kotun tarayya ya yanke wa tsohon shugaban kwamitin yakin neman zaben shugaba Donald Trump Paul Manafort hukuncin zaman gidan yari na tsawon watanni 47 kan kin biyan haraji da kuma yaudarar banki. Hukuncin ya yi ƙasa sosai da shekaru 19 zuwa 21 da masu gabatar da ƙara suka nema a yanke masa. wanda da an aiwatar mai yiwuwa manafort ɗan shekaru 69 da haihuwa ya ƙara sauran rayuwarsa a gidan yari. A karo na biyu cikin watanni da dama a jiya Alhamis Majalisar Wakilan Amurka ta yi Allah wadai da kowane irin nau'in kalaman nuna kiyayya. a wani kokari da 'yan jam'iyyar democrat ke yi na kawo ƙarshen takaddama da ake yi kan kalaman da ɗaya daga cikin mambobinta ta yi da ake ganin na nuna ƙiyayya ne ga yahudawa kusan dukkan 'yan majalisar sun amince da ƙudurin da ƙuri'a 423 da aka jefa ko da yake ba su ambaci sunan sabuwar 'yan majalisar ilham umar ba 'yar jam'iyyar democrat daga jihar minnesota kwamandan sojojin amurka a nahiyar afirka ya nuna shakkunsa kan ko ma'aikatar tsaro ta pentagon za ta aiwatar da tsarinta na rage yawan sojojin da ke nahiyar afirka da kashi goma cikin ɗari kamar yadda ma'aikatar tsaron ta sanar a shekarar da ta gabata a cikin watan nuwamba wasu jami'an ma'aikatar tsaron ta pentagon suka ce za su rage kusan sojoji 700 daga cikin 7,200 na amurka da suke a fadin nahiyar zuwa watan yuni na shekarar 2020 Wasu sanatocin Amurka jiya Alhamis sun aika saƙon ƙarfafa gwiwa da goyon baya ga mutanen ƙasar Venezuela da kuma yin gargaɗi ga waɗanda suke goyon bayan shugaba Nicolas Maduro ɓangarorin da duk suke cikin ƙasar da ke kudancin Amurka wacce ke ƙoƙarin rugujewa take kuma idan duniya. Ga waɗanda suke Venezuela, yakin da kuke na neman 'yanci da kuma dawo da demokuraɗiyya wannan yakinmu ne kuma sauran duniya ba za su manta da ku ba a cewar sanata mako Rubio na jihar Florida wanda ɗan jam'iyyar Republican ne kuma shugaban kwamitin harkokin waje na Majalisar Dattawan Amurka. To masu sauraro da aka maka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da misalin karfe hudu na sanya ne yamma agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. kada ku manta za ku iya zuwa shafukanmu na intanet domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo wato a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu madadin shi muhammad hafiz baballe da solomon abu ya haɗa shirin sai injiniyan mu jimmy cook muhammad lalu ke cewa a wani lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc